wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba madalla jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na allah ɗaya gare bambam. A wannan makon na yada zango ne a ƙasar Luxembourg da ke nahiyar Turai. Ƙasa ɗaya tilo a duniya da 'yan ƙasa har da baƙi kamar ni ke mora duk ababen hawa ba tare da sun biya ko sisi ba. Akwai sanda muka shiga tare da abokan aiki mun saba a Jamus sai mun yanki tikiti kan mu shiga jirgi ko bayan ka shiga jirgin ko bas sai ka yanka walau gurin direba ko a jikin mashin. To wannan da muka shiga sai muka ga babu ba a samar da inda zaka danna ka yanki tikitin ba. sai dai muka yi tambaya aka nuna mana ai babu bukatar mai kitikiti sai abin ya bamu mamaki sai muka ji wani yiban barkwai muka ji daban <laughs> Luxembourg dai ƙaramar ƙasa ce mai ɗimbin arziki, ƙasa ce mai abubuwan ban sha'awa. Jama'a Assalamu alaikum sunana Dr. Hayya Abubakar Yabo, ni mutumin Najeriya ne daga jihar Sokoto kuma ina nan zaune a Kasar Luxembourg. To mu na wannan makon kenan. Sai a biyo mu don jin tasirin wannan gara basa ga 'yan ƙasa da ma tattalin arzikin ƙasar ta Luxembourg a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban. Tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani gari bai a suna ba. bai kai arewa hali ba. Wani gari Tun dai daga shekarar 2020, gwamnatin kasar ta Luxembourg ta aiwatar da dokar da ta mayar da ababen hawa a kasar kyauta. Tun wancan lokacin an ga karuwar masu yawon bude ido a kasar da ke iyaka da Jamus da Faransa da kuma Belgium. Ich bin Afaf. Ja, also ich habe Luxemburg eigentlich mehrmals besucht. Es ist eine sehr kleine. Sunana Afaf, ni ɗaliba ce a ƙasar Austria. Sau biyu ina ziyarar Luxemburg ƙasa ce ƙarama kuma mai kyan gaske. Abin da ya fi ban mamaki shine ba a biyan ko sisi na ababen hawa a duk faɗin ƙasar. da farko ban yadda ba gudun kada a ci ni tara kamar yadda ake a austria haka na yi ta tambaya har na gaji daga ƙarshe kuɗin hotel da abinci kawai na kashe idan na sake samun dama zan sake kai ziyara luxembourg sunana aliyu abdullahi imam ina zaune ne a ƙasar jamus to a gaskiya abubuwan da suka fi jan hankali na dangane da ƙasar luxembourg su ne harkar sufuri da kuma yarukan da ake yi a ƙasar akwai sanda muka shiga tare da abokan aiki mun saba a jamus sai mun yanki tikiti za mu shiga ko bayan mun shiga ka yanki tikitin a cikin jirgi ko bus to wannan da muka shiga zai muka gaba amma samar da abin da za ka yanki tikitin da shi ba to wannan sai ya ba mu mamaki har muka yi tambaya sai aka nuna mana ai babu bukatar a yanki tikitin sai kowa ya kalli juna to abin ya ba mu matukar sha'awa kuma ya burge mu kuma sannan zaka ga jiragen su ko basis din su tsaf tsaf kamar sabbi fil zaka gansu babu matsala a bus stop ba wani dogon jira za su zo akan lokaci domin ma ba ma su da yawan al'umma Madalla. To yanzu sai a gyara zama don ji daga bakin Dr. Yahya Yabo yadda tsarin sufuri yake a kasar da irin tasirin da matakin ya yi ga tattalin arzikin kasa da kuma rayuwar al'ummarta. Lokacin da na zo a shekara ta 2018 idan mutum zai shiga bus ko zai shiga train ko zai shiga tram wato jirgin kasa kenan mai tafiya akan titi duka zai biya kuɗin tiket. euro biyu so eh, kwatanci da kudin najeriya na yanzu exchange na yanzu zai kama kenan kusan dubu uku za ka iya shiga eh, train ko tram ko bus ka yi awa biyu bayan awa biyu kuma sai ka sake sayan wani idan kuma kana son ka yi amfani ka sayi tiket na yini gaba ɗaya zai kama euro hudu kenan kusan kamar dubu shida haka na naira kamar jirgin ƙasa shi mahi yawanci yana yana haɗa manya-manyan birane na cikin ƙasar kenan daga wani babban gari zuwa wani gari kuma gaskiya ba irin wasu ƙasashe na turai ba yana zuwa cikin lokaci babu irin cunkoso sosai da yake ƙasar babu mutane da yawa so mutum zai iya shiga hankalin cikunce wasu ma za ka ga har aiki suna yi cikin shi jirgin ƙasar daga wani ɓangare zuwa inda za su je sai su ma akwai bosses da ke zuwa daga garuruwa zuwa shi babban birnin garin suna koma akai-akai kusan so wasu so biyu so uku so hudu a cikin awa daya su ma gaskiya ba su da cinkoso kuma mahi yawancinsu za ga sabbi ne ba tare ba su da wata matsala sai shi kuma trump trump shine uh, wanda za a gan shi kamar yana da taragon jirgi a kan titi ake dasa wannan tarago nashi wanda mota ma za ta iya bi kai ta wuce shi ma zai zo ya wuce to shi ma yana yawo cikin garin kuma idan yana tahiya ko da yaushe shi ake ba dama kamin motoci su wuce so shiga eh, mutum ya shige shi ya fi mishi sauki ya yawata cikin garin da a ce ya shiga mota saboda mota ana tsaye da ita akai-akai da sauransu kuma nasu gaskiya yana ɗaya daga cikin ah, sabbin ah, technology da ake da na tram eh fasaha da ake da zaka ji bai da wata ƙara sosai kuma da cikin shi da wajen shi an ƙawata shi sosai matuƙa. Da tafiya ta tafiya bayan an samu canjin gwamnati sai sabuwar gwamnati ta zo da nata tsari wanda da yake wannan gwamnati gamin gambiza ne tsakanin jam'iyyu guda uku. Ɗaya daga cikin jam'iyyun yana ɗaya daga cikin alƙawulansu na yaƙin neman zaɓe cewa za su mayar da harkar sufuri kyauta. So wannan ma yana ɗaya daga cikin bambancin siyasa za a ce tsakanin ƙasashenmu da kuma nan turai. Bayan ita wannan jam'iyya ta shigo cikin eh, gamin gambiza da aka yi na gwamnati ta tabbatar da wannan alkawari da suka yi na ɗauki eh, kuɗaɗen sufuri ya tabbata. Kuma bayan 'yan watanni da kafa wannan gwamnati aka sanar cewa babu wanda zai sake biyan ah, ko sisi domin ya shiga train ko ya shiga jirgin ƙasa kenan ko bus ko tram amma idan mutum zai shiga first class na ah, jiragen ƙasa to shi zai biya kuɗi kamar yadda aka saba biya canda. in dai za ka shiga sauran ɓangarori na jirgin ƙasa ɗin ko kuma bus ko tram ba za ka biya ko sisi ba ya jama'a suka karbi wannan labari kai a matsayinka na bako a wannan lokacin ya ka ji da wannan labarin a gaskiya mun ji daɗi sosai su mafi yawancin mutanen ƙasar za ki ga suna amfani da motocinsu ne to yana ɗaya daga cikin ma abin da yasa ake son su ba amfani da motocin domin su rinka shiga bus da tram da sauransu domin a rage cunkoso cikin gari so su ba su damu sosai ba da, da shi harkar sufurin mai yawanci uh, mu ne baki da da, da sauran mutane ke amfani da shi so gaskiya mutane sun ji daɗi sosai kuma an ɗan samu canji na yanayin mutanen da ke shiga wa'annan eh, harkar sufuri in zuwa wurin aiki so maimakin su yi amfani da motocinsu yanzu ya suka dawo kuma suna amfani da wa'annan harkokin na sufuri na gwamnati. To kamar yadda aka ji dai, gwamnatin kasar Luxembourg dai ta ɗauki matakin ne a ƙoƙarinta na magance illoli da hayaƙi mai gurɓata iska ke haifarwa. amma kuma kamar jifar tsuntsu biyu da dutse guda ta yi, ganin yadda masu yawon buɗe ido ke tururuwa a ƙasar. Mutane ne a cikin ƙasar masu tarbon baƙi sosai, mutane masu karimci, kuma ba irin wasu ƙasashe na turai ba suna jin yaruka daban-daban idan kana jin yaren turanci ko jamusanci ko faransanci duka mutanen luxembourg suna jin waɗannan yaruka ba za ka ɓace ba idan dai za ka tambayi mutane da kowane irin yare mafi yawancin suna jin waɗannan yaruka kuma za su ganar da kai hanya sannan kuma shi ma kan shi tsarin ah, ah, sufuri ɗin yana da tsari mai kyau wanda ko ina an nuna alamomi da sauransu wa'anda za su taimaka wa mutum a luxembourg gaskiya babu babu yawan tashin hankali babu fitintunu babu eh, tsangwama irin eh, tsangwamar da ake yi mutane masu bakar fata haka da sauransu gaskiya ba su da irin wannan tsangwama suna da karamci kamar yadda na faɗa tun warko kuma su ƙasa ce wadda manufar ƙasar ma babu yaƙi ciki babu fitina babu komi so suna suna da baki daga ƙasashe daban-daban mutane da yawa ma suna baro kasa amurka da ingila su zo su zauna nan When Na sun yi gaskiya shakka babu Allah ɗaya gare banban. To da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan makon. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku, mahuta lafiya daga nan birnin Luxembourg.